Sunan mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar Nijar Halsiya da ƙungiyar nan mai tallafawa ƙasashe masu tasowa ta ƙasar Jamus JEZ na can a garin birnin ƙwannin jamhuriyar Nijar suna yi wa jama'a takardun shige da fice na ƙasashen ECOWAS ko yawo. Malam Isu Abdullahi shine jagoran wannan aikin da ke wakana a cikin ma'aikatar magajin garin birnin Kwanni. Dalilin da ya sa mun kasa ana ma mutane wannan tarni na yawo saboda muna bisa iyaka kwarai eh, in ka dibe kwanni da illela fenti a fefere kata a 10 km tsakaninmu ko mutane suna yawan zirga-zirga bisa iyaka ƙasa wadda ba ta ku ba kenan ilfoke mutane a ce su takardu na ka'ida waɗanda za su yi musu permeter suna balaguro ƙungiya babbar ƙungiyar da ta samu muna wannan tallafi ita ce ake ce ma halsiya babbar ƙungiya waccan ta koli mai yaƙi da cin hanci da rashawa tare da wata proje da ake ce ma jez su ne sun taimaka ma al'umma da suke bisa iyaka su samu wannan karne da voyage kyauta ne ake shi ba a amsa ko dala da kowa mutum 750 da za a yi ma mutane da dama ne ke kokawa game da irin yanda suke fuskantar tarnaki da ma musgunawa a kan iyakokin kasashen sai da yawo ko ecowas a lokacin da suke balaguro inda sai ta kai waɗansu ba da na goro kamin a bar su su ci gaba da tafiye-tafiyensu wannan ko duk da yarjejeniyar da kasashe na sai dai yawo suka rattaba domin sakin sarari ga jama'a su rika kai suna kawowa cikin kwanciyar hankali da walwala su da dukiyoyinsu a cikin kasashen na ecowas ko sai dai yawo ya jama'a suka ji da wannan takardun da suke samu na kai da komowa ba tare da fuskantar tsangwama ba daga kowane ma'aikaci ita ce tambayar da na yi wa waɗansu daga cikinsu ibrahim sa'adu sumaila ga dukkan godiya da allah alhamdulillahi da wagga rana ta zo zo mana ta harka sai da yawo din nan gaskiya mu tana da muhimmanci gare mu sosai saboda mu muna harka ta shiga da ita kenan za ta taimaka mana da duk inda ka tahi ba sai ka kashe wasu kuɗaɗe ba in kana da ita kuma duk dan kasa yana da kyau mai shi ta shi dawo shi yi ta in son samu ne muna cikin muhawarar mu yi ta kuma sai ga sauki yazo kaga kuma alhamdulillah sunana ali Musa Sulai ni da abin da yasa na zo neman wannan katin shine sanadiya gaskiya ina fita kasashe makwabta su Najeriya su Cote d'Ivoire Lome ko Tonudu ina ta shi kuma wannan katin gaskiya sai in ce kamar lese fase na gare mu saboda in kana da shi in ka zo bisa kan iyaka gaskiya baka da matsala da ma'ikanta amma rashin shi kuma gaskiya ba karamin kalubale yake kawo mana ba to yanzu alal misali kun ga in maka da shi in ka tai wurin iko sai a yi ta walakantar da ka kai wane ne sai a dibi sai ka bada wani cin hanci ka ɗauki dukiya ka bada a gaya maka bakan magana kuma aljihun ka bai huta ba fati ibrahim kwani jamboriyar nishar unhwanin mu saboda duk inda zamu hita sai da yawo ko ina mu kasa makwabta muna iya zuwa da sai da yawo mu ba mu da matsala sunana idris mu tite kakin mu kai ayuna ita mun sha wahala paske wannan suna sunana dai Sama'ila Muhammad game da wannan abu gaskiya mun ji daɗi kuma taimako da wanda muna jiyan shi da kuma ya zaka dan kaga wannan shi zai sa mu yi yawo cikin kasashen sai dai yawo ba tare da tsangama ba kuma ba da an tambaye mu kurla ba muna shan wahala ga hanya sai mu bi hanya sosai lafiya lau insha Allah mun ji daɗi wannan abin dama muna jiran ya zo gare mu wannan falala mutane ɗari bakwai da hamsin ne a nan birnin kwanni da ƙauyuka za su ci muryar wannan aikin haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar